sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 21 ga watan Agusta na shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa jihar Tilabiyar ta jamhuriyar Nijar wasu 'yan bindiga sun kai hari inda suka kashe mutane da dama. Kama kowace ranar Asabar, Ibrahim ka almasi garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. An kashe akalla mutane goma sha shida a wani hari da aka kai a wani ƙauye da ke kudu maso yammacin Nijar, inda mayaka masu ikirarin musulunci suka yi ta yi wa fararen hula kisan kiyashi a wannan shekara, in ji wani jami'in yankin da wata majiyar jami'an tsaro a yau Asabar. An bindigan da ba a gano ko su wane ne ba ne, sun buɗe wuta akan masu sallar Juma'a a ƙauyen Tiyam a cikin yankin Tilibiri. kana suka kashe mutane goma sha shida in ji tomar yankin halidu zibo a wata hirar waya wata majiyar jami'an tsaro ta tabbatar da faruwar lamarin kana ta kai adadin waɗanda suka mutum zuwa goma sha bakwai harin da yana zuwa ne bayan kashe fararen hula 37 a ranar litinin ciki har da kananan yara goma sha hudu a wani kauye a cikin wannan yankin Wani kwamiti mai karfi da Taliban ɗin Afghanistan ta kafa da ke aiki domin matsawa wata ƙungiyar 'yan bindiga mai kin gwamnatin Pakistan da ta daina ta da fitina a ƙasar mai makwabtaka da Afghanistan kanin su koma gidajensu tare da iyalansu. Shugaban na Taliban Habitullah Akunzada ya kafa kwamitin na bangarori uku domin duban koke-koken haramtacciyar kungiyar ta tariki taliban da ake kira ttp a takaice wanda aka fi saninta da taliban ɗin pakistan wanda take amfani da ƙasar afghanistan tana kai hare-hare a cikin pakistan kwamitin taliban ɗin afghanistan ya yi kashedi ga shugabannin ttp da su daidaita matsaloli da ke tsakaninsu da pakistan kada su koma kasarsu tare da iyalansu a wani matakin yiwuwar afuwa daga gwamnatin pakistan a cewar wata majiya a islamabad wasu majiyoyi masu masaniya ga wannan batun da suka nemi a saka sunansu ne suka yi karin bayani suna nuni da muhimmancin mutum ne ya sa ba su hali musu su yi magana da 'yan jarida ba yau asabar guguwar henry za ta rikide ta zama mahaukaciyar guguwa a cewar hukumar nazarin guguwa ta amurka lamarin da zai zo da ruwan sama da ambaliya da iska da kuma damuwa ga mutane da ke zaune kama daga jihar north carolina da kuma massachusetts henry za ta kai karfin mahaukaciyar guguwa yayin da take kadawa zuwa arewa da arewa maso gabashin tekun atlantic ta amurka ana sa ran henry za ta sauka a doron kasa a long island ko kuma new england a gobe lahadi a cewar wani kashedi daga hukumar guguwa ta amurka ana san ran henry ita ce mahaukaciyar guguwa ta farko da za ta afka kai tsaye a new england a cikin shekaru talatin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a wani harin kunar bakin wake da ke auna wata mota dauke da 'yan kasar China a kudu maso yammacin Pakistan ya kashe kananan yara biyu kana ya jikata wasu mutane uku a cewar 'yan sanda. Fashewar ta auku ne a kan hanyar East Bay a tashar jirgin ruwa ta gwadar da misalin karfe bakwai na dare. 'Yan kasar China sun ɗan ji raunuka a cewar sanarwar 'yan sanda. tashar ruwa ta gwadar tana cikin lardin balochistan inda mayakan 'yan awari suka daɗe suna kai harin ta'addanci yara biyu ne aka kashe kana wasu uku suka jikata a cikin harin in ji kakakin gwamnatin yankin balochistan ɗin liyakwat shahwan Ƙungiyar mayakan 'yan awarin balochistan liberation ta doki alhakin kai harin kunar bakin wakin. a jiya juma'a 'yan kasar haiti da aka bar su da yunwa da rashin matsugunai sakamakon girgizar kasa lamarin da ke kai su ga motocin dakon kayan jin kai a wani lokaci ma sukan dan saci kayan suna tsananin buƙatar kayan jin kai yayin da shugabannin matalauciyar ƙasar ta karibiyan suke faman tattara kayan jin kai domin kauce kaucewa faɗawa tashin hankali na raba irin waɗannan kayan da aka samu a ƙasar a shekaru goma sha ɗaya da suka gabata harin da mutanen suka kai wa motocin kayan agajin na nuna kunci da marasa matsugunan suka fada a ciki bayan girgizar kasa ta ranar 14 ga watan agusta mai karfin maki 7.2 wadda ta kashe kusan mutane 2,200 kana ta jikata sama da mutane 12,000 ta kuma lalata sama da gidaje 100 Sofin Numa wata matashiya mai shekaru 23 da haihuwa ta ce gidansu ya lalace a cikin girgizar kasar kana wata 'yar uwata ta karye yayin girgizar ta ce lallai wannan kayan abincin zai taimaka musu ainun a ƙarshe birnin orlando na jihar florida ya buƙaci al'umman birnin da su rage yawan amfani da ruwa tsawon makonni saboda ƙarancin iskar oxygen da ake amfani da shi wurin gyara ruwa a raba. Karancin iskar oxygen ita ma wata matsala ce mai nasaba da annobar COVID-19. waɗanda suka kamu da covid-19 suna tsananin buƙatar iskan domin taimakawa numfashinsu kana suna neman iskar ruwa a jallo jaridar orlando sentinel ta wallafa a shafinta na yanar gizo cewa tuni birnin ta daina zuba ruwa a filayen taruka da wuraren wasannin kwallo domin adana ruwa a kasar australia kuma yau asabar 'yan sanda sun yi aron gama da masu zanga-zangar kinjinin dokar kullin covid-19 'yan sandan sun ce sama da mutane dubu hudu ne suka halarci zanga-zangar an kai jami'an 'yan sanda guda shida da suka samu raunuka zuwa asibiti kana an kama sama da masu zanga-zanga 200 hukumomi a indiya kuma sun tabbatar da wani rigakafi da aka yi a kasar a wani matakin gaggawa yayin da kamfanin magani na kasar burtaniya na astrazeneca ya kaddamar da wata jinyar garkuwar jiki da za ta yaki da covid-19 a gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. 'Yan bindiga sun hallaka mutane da dama a ƙauyen Tem. na karkarar anzuru da ke jihar tilaberi lokacin da suke yin sallar isha'i a jiya juma'a lamarin da ya sa kungiyar 'yan asalin jihar ta tilaberi mazauna birnin ya mai soma kiran hukumomi su ɗauki matakai ko kuma jama'a su fara baiwa kansu kariya daga aika-aikar 'yan bindigar da ke ketarowa Nijar daga Mali. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Majiyoyin da na tuntuɓa a yankin da wannan al'amari ya faru sun bayyana min cewa maharan waɗanda suka zo a kan babura sun buɗe wuta wa mazauna ƙauyen na ne a daidai lokacin da suke sallar isha'i a ranar Juma'a da daddare, lamarin da atake sanadin mutuwar mutane sama da goma. Wani mazaunin karkarar Anzuru wanda ya buƙaci kada ambaci sunansa ya yi ƙarin bayani game da yadda abin ya faru. Uh, eh, ont été aperçus uh, eh, avant-hier soir. Ya ce waɗannan mutane tun a yammacin Alhamis ake yayata cewa an hango su a wannan karkara, amma kuma sai suka yi ta kewaye wuraren da jami'an tsaro suka kafa tashoshin bincike. A haka ne suka yi nasarar shiga ƙauyen Tem, inda suka afkawa bayan Allah a masallaci, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane goma sha bakwai kafin su arce daga bisani. Dama sukan ƙetarowa ne daga Mali, su bi ta tsakanin Ayyaru da Inates inda ake da karancin matakan tsaro. Yanzu dai muna cikin yanayin tashin hankali. Dama abin da ya faru a baya-bayan nan a kasar Mali ya koro wasu ɗaruruwan mutane zuwa neman mafaka. Alhali mu kanmu muna fama da rashin abinci a yayin da aka kaura wa gonaki sakamakon matsalar tsaro. A nan ya mai kungiyar kare muradun al'ummar jihar Tilaberi a ƙarƙashin jagorancin amadu Haruna mai ga ta gudanar da taron taron gaugawa domin ƙara nanata kira ga hukumomi. An kashe mutum talatin da bakwai cikin gona jiya mutum goma sha biyar an kaske cikin masalaci an ka kashe. shi yasa muka ce to duk an jihar talabijin su game nan a tattauna da su me za su ji a cikin kakiyon nan cikin da ake cikin lalle kare kama damu ai mun san kakin nan mu sun gaba maza ko yanzu abin abin da kakin nan mu sun kai mu ma ma iya gado akwai shi gare mu ba dan ba ya abu na ba saboda yi shi in hankuri ya kai da wani abu sai shi kai da wuya in ya kai da wuya kuma kaga in ka tura mutum haka kai bakin kasa kanka wannan shine hari na biyu da ke rutsawa da fararen hula a ƙasa da mako guda a yankin Tilaberi ta bangaren iyakar Nijar da Mali inda yawan waɗanda suka rasu ya haura mutane hamsin. Wani ɗan jarida mai bin diddigin sha'anin tsaro Ibrahim Musa na ganin dole ne gwamnati ta canza salo. Akwai taron majalisar ministoci wanda an kai nan da mako biyu da suka wuce inda muka ji gwamnati ya yi sanarwar cewa zai ƙara wani sansani na sozawan sama a yankin jifa. to wannan sansani na sojan sama hannun yankin tilbere ma ya kamata a yi shi tun da jiragen sama helicopter da sauransu su kaɗai ne za su ba da dama idan sun yi hari suka tai ya yi sauri ya bi ayar nasu na motuna ya ba su wuta ya kakashe su da a huta shugaban kasa mohamed Bazoum wanda a yanzu haka ke hutun shekara a ƙauyen sana haihuwa wato taskar da ke jihar da magaram ya aika wata tawagar jami'an gwamnati a ƙarƙashin jagorancin ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu zuwa ƙauyen tem domin jajanta wa jama'a

Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah kuma da ƙarin haske kan wannan tambayar. Wai shin a duniya ƙasashe nawa ne muke da su? Daga kawu mai ruwa bajoga da Sani Muhammad Isa bajoga da ɗan azumi ɗan tata bajoga. Yau za kuma a ji maimaicin tambayar Usaini Isa daga indok Bamenda jamhuriyar Kamaru mai cewa ina son sanin matsayin aikin soja. Menene hukuncin soja idan ya kashe mutum ko mutane da yawa? To shin wai suma suna da wani laifi ne wurin Allah ta'ala ko kuma babu? Haza wasalam. To idan kawo mai ruwa bajoga da Sali Muhammad Isa bajoga da ɗan azumi ɗan tata bajoga da ma sauran masu sauraronmu da ke son sanin ko ƙasashe nawa muke da su a duniya na tare da mu? Ga ansar da wakilin muryar Amurka a Adamawa Salisu Muhammad Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba malami a jami'ar modubu Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda ya ce. wato in mutum ya yi tambaya kasashe nawa muke da su a duniya gaba daya samun amsar wannan tambaya ya da wahala domin kowa da irin fahimtar da ya wa a duniya din gaba daya akwai wanda suka mar fahimta ta hanyar kasashe da suke buga kullo na wasan kafa da aka saba da kuma na olympic akwai kuma wanda suka yi mar fahimtar na international community a gargashin majalisar ɗinkin duniya wato united nations so eh, da kuma akwai wurare wurare da ba a san da zaman su ba a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya don haka in an ma mutum tambaya irin wannan tambaya yana da wahala ya bada ansa gaba gadi guda ɗaya wanda zai gamsar da mutane amma duk da haka in an ɗauki tambayan za a duba muna da ƙasashe in ka lura ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wato united nations recognized member state a duniya tana da ƙasashe guda ɗari da casa'in da uku a shekarun baya baya amma daga shekaru kaɗan da suka wuce wato 2011 an samu karuwar wata ƙasa guda ɗaya afirka wato south sudan da aka samu south sudan yanzu muna da ƙasashe wanda majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da su kuma su innan membobi ne na united nations ƙasashe wato guda 194 to da haka akwai wasu ƙasashe kuma da wanda majalisar ɗinkin duniya bata amince da su gaba ɗaya ba amma ta san da zaman su su to irin waɗannan ba a irgan su a ƙarƙashin ƙasashe na duniya gaba ɗaya a mahangar wato majalisar ɗinkin duniya irin waɗannan ƙasashen suna nan kamar irin vatican city da kuma palestinian authority wannan ƙasashe guda biyu suna ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya ta san da zaman su amma ba a irgan su a kan ƙasashe a duniya wanda suke da zama kansu farko ma dai menene ƙasa da kuma me ake nufi da ƙasa wani wuri ne in ya kai waɗansu abubuwa guda da ake bukata za a ce ƙasa ce na duniya wanda aka sani domin na farko ya kamata ta zama tana da territory wato wannan na farko na biyu ta zama tana da population na mutane wanda suke zama a nan wurin permanent mutane kenan suna zama a wannan wurin ya zama kuma suna da gwamnati ita ma wanda take kuma hulɗa da mutane na hudu ta zama tana da sovereignty wato sovereignty ina wannan ƙasar tana da gwamnati gwamnatin kuma tana da ƙarfin iko na faɗa a duniya tana zuwa wasu kasashe tana abubuwa ta dawo wato tana shiga triti da wasu kasashe a duniya wannan abun guda hudu in ka ɗauka wato territory permanent population government eh, da kuma sovereignty to wannan in wannan in wani wuri yana da wani abubuwan guda hudu da muka irga to za a ce mar kasashe a duniya to wannan abun da aka samu guda hudun kawai an samu a kasashe guda ɗari da casa'in da hudu yanzu muke da su a kasa. to amma fa a wasu ƙasashen da ba su da irin wannan karastarasi da muka irga dinnan wato suna nan kuma amma united nation ta san da zaman su amma fa bata recognize nasu akan cewa su kasashe ne masu zaman kansu ba irin su western sahara da muke da shi a africa kosovo a uh, europe south ossetia abkhazia da kuma northern cyprus wa'annan suna nan a duniya kowa ya san su amma fa kasashen ba wai suna zaman kansu independent state ba ne to don haka a duniya gaba daya akwai irin wayannan dewa in ka hada su dewa hakan nan za ka samu muna da kasashe kamar 200 har da 40 a wani wuri wani wuri kuma za a ce ma 211 wani wuri 206 don haka amma fa wanda majalisar ɗinkin duniya kamar yadda na fara na gaya muku na farko ita dai ta san ƙasashe hudu ne wanda ta san su suna aiki tare kuma ana tafiya tare bayan haka muna da abin da ake cewa continent kowane continent tana da ƙasashen ta yanzu kun ga continent da tafi kowane wani continent da yawan ƙasashe afirka ne na farko muna da ƙasashe guda hamsin da dai hamsin da ne wannan ƙarin da aka samu na south sudan da ƙara mana ya zama muna da kasashe guda hamsin da biyu sai na wanda yake binta shine europe muna da guda arba'in da tara sai asia tana da arba'in da takwas sa'annan um, north america guda ashirin da biyu sai south america guda goma sha biyu sa'annan australia uh, guda uh, goma sha hudu wannan su ne kasashen da muke da su a duniya in an duba wanda united nations ta recognize nasu da kuma waɗanda ma aka kara daga ciki wanda ake ce musu dependent state ba sa zaman kansu suna, zama a ƙarƙashin waɗansu kasashe ne amma suna neman su zama ƙasan kansu gari bayani akan tambayar din akan jamhuriya jamhuriya nawa muke da shi wato jamhuriya ina da eh, tsammani masu tambaya suna nufin kasashen da suke zama dimokuraɗiyya wato akwai kasashen duniya da suke gagashin dimokuraɗiyya akwai kuma da suke gagashin eh, gargajiya wato monarchical system of government to a duk duniya muna da kasashen da suke wato republic jamhuriya wato wanda suke practicing demokuraɗiyya da suke irin wannan gwamnati na zaɓe zabe wanda ake yi muna da su guda 145 nan wanda suke irin eh, eh, rabi na demokuraɗiyya rabi kuma traditional system muna da irin ƙasashe guda 39 irin wannan ƙasashen suna nan a duniya um, suna nan da yawa sun kai kamar yadda na gaya muku 39 akwai kuma wanda suke practicing irin tafiyan um, uh, absolute monarchy wato gaba ɗaya ita tafiyar ɗin na monarchy ne wato suna nan guda guda tada um, guda tara so in kada gaba daya za ka samu ka gaba daya dari da casa'in da hudun za a sake samu wato irin ƙasashe da suka fi yawa dai wanda suke demokuraɗiyya su suka fi yawa duniya ɗari da arba'in da biyar kamar yadda na gaya muku a farko sa'annan muna da wanda suke hada ah, kashe biyu akwai demokradiyya ciki akwai kuma mulkin gargajiya 39 akwai wanda suke kuma na 30 ah, wanda suke na gargajiyan gaba ɗaya su ba sa hadawa ko da wanne suna nan guda tara wato irin su kasashen burnai yana daga ciki da kuma eswatin duk wayannan suna absolute monarchy ne suke practicing so uh, ina fata mai tambaya ya gamsu da wannan amsar da muka bashi. Thank you. muhimmancin ansar tambayar Malam Usaini Isa ndo jamhuriyar Kamaru kan koshin soja da ya kashe mutum na da laifi musamman ma a wurin Allah. To da yake tambayar ta raja'a ga addini, wakilin muryar Amurka a Kamaru Garba Awwal ya tuntubi Sheikh Habu Umar Ali wanda ya ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan kunanan lafiya alhamdulillah. Eh, ni ne Sheikh Abu Umar Ali wanda aka fi sani da Malam Bala a garin Baminda Kamaru. Masha Allah. Eh, tambaya da aka yi game da hukuncin soja idan yayi kisan kai. Eh, alal hakika malaman addini sun yi bayanin kisa ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba idan soja ya kashe mutumin da ya cancanci a kashe shi bisa laifin da yi wanda shari'a tana ganin halaccin a kashe shi wannan bai aibu ba bai laifi ba ah, amma idan mutumin bai cancanci a kashe shi ba wannan laifi ne kashe shi bai halatta ya kashe shi domin yana soja ba to ya rage kuma idan ana hukunci ba irin na musulunci ba ba da tsarin musulunci ba a ƙarƙashin wannan tsarin wanda musulunci bai da da shi ba wanda wani azzalimi yake nan a kai kuma yake umarni da zalunci idan ya tilasta wa soja ya kisan kai to shi wanda ya tilasta shi zai ɗauki nauyin haka domin shi sojan ya zama yana matsayin wanda an ka tilastawa to wannan shi ne hukuncin din amma kisan kai ala kulli halin abu ne wanda ya kamata ya taka tsantsan a guji abin da zai zama haka sai dai idan eh, mutumin da ya kisan ya yi cancanci a kashe shi Eh, eh, wato mutumin da aka kashe ya cancanci a kashe shi to wannan babu laifi ana kashe shi saboda tabbatar da adalci a bayan kasa wallahu alam wannan takaice kenan wa haza wasa To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar modubu Adama da ke Yola, Najeriya, da Sheikh Habu Umar Ali a jamhuriyar Kamaru da wakilan muryar Amurka Salisu Muhammad Lado da Garba Awal da kuma mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai Allah ya kai mu makon gobe To a gaida Ibrahim Garba to kafin mu ci gaba da shirin mu shakata da wannan faifai. Maganar zongo madalla. To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. horar da 'yan wasan kungiyar Super Eagles ta Najeriya Ghana Turo ya ce ba zai saka sababbin 'yan wasa ba a wasannin neman gurbin gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 da kasar za ta fafata da kasashen liberia da cape verde a wata mai zuwa ana tsaron kocin dan kasar jamus zai yi amfani ne da 'yan wasan da suka sama wa kasar tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka wadda za a fafata shekara mai zuwa a kasar kamaru wannan kuma kan iya soke takardar gayyata da aka tura wa wasu 'yan najeriya haifaffun kasar ingila ademola lukman aze ejariya da tosin adara biyoyo waɗanda hukumar fifa ta tantance su za su buga wa najeriya wasa sakamakon takardun bukatar da suka gabatar mata na sauya kasar buga wasa daga ingila zuwa najeriya ro ya bayyana cewa yana da isassu kuma ƙwararrun 'yan wasan da yake bukata domin ƙalubale na tafe yana mai cewa abinda kawai za su mai da hankali shine atisaye da kuma jajircewa kungiyar kwallon kafar manchester city ta ingila ta musanta masu ganin cewa ba za ta iya fafutukar kare kambin gasar premier ba bayan da a yau ta lallasa norwich da cibiyar da nema a wasanta na biyu na gasar a wannan sabuwar kakar wasannin sabon cefanen kungiyar ta city da ta saya kan kudi fan miliyan 100 jack grealish ya sami zurawa kungiyar kwallonsa ta farko daga cikin kwallayen biyar da ta yi nasara kan norwich fiji din ta fara gasar ta bana ne tare da shan kashi ta'adda ta tanam ta doke ta da ci da nema a makon jiya hakan ya sa masu sharhi kan lamuran wasanni ta babar ko kungiyar da ta lashe gasar firimiya kakar wasannin da ta gabata za ta iya kare kambinta wannan kakar wasannin musamman la'akari da rashin wasu zaratan 'yan wasanta da ke fama da rauni to sai dai a lokacin mai horar da 'yan wasan kungiyar pep guardiola ya bayyana cewa ba matsala ba ce kuma za a yi azarbabi idan aka soma sharhi kan kashin da suka sha a wasan farko domin a cewarsa yanzu kakar wasanni ta soma a sauran wasannin gasar ta premier ta ingila da aka fafata yau asabar liverpool ta kuma samun nasara karo na biyu a jere bayan da ta doke burnley da ci biyu da nema aston villa ma ta doke newcastle da ci biyu da nema yayin da leeds united da everton suka yi kunnen doki da ci biyu da biyu haka kuma crystal palace ma ta yi kunnen doki da brentford ba wanda ya zura kwallo a kasar italiya kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar juventus massimiliano allegri ya ce shahararren dan wasan kungiyar cristiano ronaldo bai da bukatar barin kungiyar a wannan bazara an yi ta baza jita-jitar yiwuwar sauya kungiyar taka leda ga ronaldo bayan rahotanni sun nuna cewa baya jin daɗin zamansa a ƙungiyar ta Juventus a yayin da wasu ma ke danganta shi da komawa tsohuwar sa ta Real Madrid ta kasar Spain. To sai dai dan wasan dan kasar Portugal mai shekaru 31 ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa jita-jitar da ake yadawa ta cewa yana shirin barin ƙungiyar tamkar rashin mutuntawa ne a gare shi. a wata zantawa da manema labarai allegri ya ce ronaldo zai ci gaba da zama a ƙungiyar da yake jagorantar 'yan wasanta a matsayin kaftin Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. An kashe akalla mutane goma sha shida a wani hari da aka kai a wani ƙauye da ke kudu maso yammacin Nijar, inda mayaka masu ikirarin musulunci suka yi ta yi wa fararen hula kisan kiyashi a wannan shekara, in ji wani jami'in yankin da wata majiyar jami'an tsaro a yau Asabar. An bindigan da ba a gano ko su wane ne ba ne. sun buɗe wuta a kan masu sallar juma'a a ƙauyen tiyam a cikin yankin tilibiri kana suka kashe mutane goma sha shida in ji kantomar yankin halidu zibo a wata hirar waya wata majiyar jami'an tsaro ta tabbatar da faruwar lamarin Kane ta kai adadin waɗanda suka mutu zuwa goma sha bakwai wani kwamiti mai karfi da taliban ɗin afghanistan ta kafa da ke aiki domin matsawa wata ƙungiyar 'yan bindiga mai kin gwamnatin pakistan da ta daina ta da fitina a kasar mai makwabtaka da afghanistan kane su koma gidajensu tare da iyalansu shugaban na taliban habitullah akunzada ya kafa kwamitin na bangarori uku domin duban koke-koken haramtacciyar kungiyar ta tariki taliban da ake kira ttp a takaice wanda aka fi saninta da taliban din pakistan wanda take amfani da kasar afghanistan tana kai hare-hare a cikin pakistan a ƙarshe yau asabar guguwar henry za ta rikide ta zama mahaukaciyar guguwa a cewar hukumar nazarin guguwa ta amurka lamarin da zai zo da ruwan sama da ambaliya da iska da kuma damuwa ga mutane da ke zaune kama daga jihar north carolina da kuma massachusetts Henry za ta kai karfin mahaukaciyar guguwa yayin da take kadawa zuwa arewa da arewa maso gabashin tekun Atlantic ta Amurka. Ana sa ran Henry za ta sauka a doron kasa a Long Island ko kuma New England a gobe Lahadi a cewar wani kashedi daga hukumar guguwa ta Amurka. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba wasu abokan aikin mu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma solomon abu da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc